taron wanda ake kira session de loi bisa al'ada yakan ba 'yan majalisar dokokin kasar ta nijar dama su nazarci kudurorin doka a bisa bukatar bangaren zartarwa inda ake shafe akalla watanni biyu ana tafka muhawara sai dai a wannan karan taron ya zo a wani lokacin da wa'adin 'yan majalisar na tsawon shekaru biyar ke cika haka kuma da dama daga cikinsu aikinsu na wakilci a majalisa ya zo ƙarshe sakamakon shan kaye a saban 21 ga watan jiya dan majalisar dokokin kasa zakari umaru na wakilci a karkashin tutar pnds tarayya akwai dokoki da gwamnati aiko majalisa musamman dokoki ne na wasu proje-proje da wasu kuɗaɗai waɗanda masu hannu da shuni suka ba nijar ko kyauta ko ramce da wa'annan eh, dokokin mai yawa a yanzu dai su ne suke hannun mutum da kun san eh, zaɓe za a yi za a zaɓi shugaban ƙasa an zaɓi 'yan majalisa kuma eh, kowane gwamnati in ya zo da nashi tsari Ke nan mu yanzu so mu aikin majalisa mun tsaida shi daga wannan dokoki na gaugawa na kuɗaɗai waɗanda ake so su shigo aljihun gwamnati eh, cikin lokaci to amma sauran ayyuka waɗanda suka shahi tsari na kowane ɗan takara wannan wanda Allah ya sa aka zaɓa Eh, nan da sati biyu shine zai yi tsara wasu dokoki wanda zai izo majalisa dangance da eh, gurin shi kuma da alkawarin da ya dauka mayan kasa. Bisa la'akari da cewa a ranar shida ga watan Maris ne ya kamata a kaddamar da yakin zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu dan majalisar dokokin ƙasa Amadu Sala na jam'iyyar model Lumana ta 'yan adawa ya bayyana cewa ba su ga amfanin kiran wannan taro ba. Mun yi Allah yanzu duk 'yan majalisa da da na gobe ko jibin an bude kamfani duk ta ya zamu kamfani cewa ne za su zama su aiki an yi shi dai ne saboda an ce mu mun yi amma a tattamna da wuya. To amma jam'iyya mai mulki a ta bakin Zakari Umaru na ganin dole ne a mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa. Kundin tsarin mulki ne ya ce sati na farko na watan maris na kowace shekara ake buɗe taron majalisa kenan kin buɗa shi babban laifi ne babban ɓanna ce kuma taka doka ce ta ƙasa saboda haka dan adawan da ka je yana faɗin haka nan bai san aikin majalisa ba bai san dokokin ƙasa ba to mu yanzu mun soma inda muka tsaya waɗanda suka zo ba wai za a buɗe wata session ba ce sabo a'a wadda muka buɗa ce za su ci gaba da aiki kawai a tsawon shekaru biyar na wakilcin al'ummar kasar Nijar 'yan majalisar kimanin 113 da ke gabda shida daga kujerar wakilci sun sha takaddama da juna inda 'yan adawa suka yi yunkurin tsige gwamnatin isu muhammadu sau biyu yayin da suka saurari ministoci sau goma sha shida da dai wasu sauran muhimman matakai da suka ɗauka a can baya kan batun gudanar da harkokin mulkin ƙasa sule barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar